بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دعاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ما wannan sura suratul shamsi saboda ta hara da washamsi washamsi yana rantsuwa da rana in ji madaukakin sarki wadda uh, haha ina rantsuwa da hancin rana kuma don lokacin sahi abin nan ni'ima wal kamari ina rantsuwa da wata idza talaha idan tabbirana rana wannan hari ina rantsuwa da yini idza jallaha in ya bayyana rana wato ya bayyana ta wal laili ina rantsuwa da dare idza ya gashaha in ya ruhi rana kuma wato yini wasama'i ina rantsuwa da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal abdi ina rantsuwa da ƙasa wa ma dahaha da abin da yake waye ta wato ya shine hidata wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita ta fa alhamaha fujura yayi mata ilhamin fajircin ta wato fajirin rai Allah yayi mai ilhamin fajirci ne wanda zai fajirci wata qawaha da kuma ta taqawarta mutumin kirki Allah yayi mai ilhami wanda zai yi taqawarta kada abla man zakka duk wanda ya tsarkake da ne hakika ya samu babban rabo Allah ka samu cikin masu tsarkake rayukan amin wa karaka ba man da sa duk wanda ya lullube ne da ayyuka mara kyau hakika ya bi Allah ka ka samu cikin su amin kazabar samud samudawa sun ta annabi su salihu bi takawa bi dagawa ha saboda ɗagawarta idan ba ta ha lokacin da marashin arzikin ta ya tahi ya soke raƙuma ya soke raƙuma fa qala lahu rasulullahi annabin Allah salihu ya ce musu na katar lahira kuma ga ta Allah ta wasu ko ya hada abin sharta ka taba ta fa kaddabu suka karyata shi fa ruwa sun ka soke raquman nan madam dama alaihi rabbuhum ubangijin su ya gaggame su da waɗanda sun yi da wa'anda sun ka yadda da ya game su bi zambihin saboda fasawa ya daidaita azabar daidai da su ya kashe kowa wala ya kahu uqubaha bai tsoron abin da zai biyo aqibaha wato karshen ta ci Allah dan mi kai haka Ba ya tsoron haka nan Allah da albarka wannan sura Allah ka gwara mana karshen duk damuwa wanda muke da ita ka ƙara mana imani da lahiya kai mana maganin makiya da mahasada na koye da na bayani da albarka wannan sura ka shirya maka shirya yamma da zuriyarmu sai suratul